أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحضر لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوها فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبه ولده فعد عش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da huɗu ga watan shida shekara bakwai, a wannan masallaci na mus'abu bin Umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na ainihin wato sakwata birnin shehu a daidai bayan sallar la'asar sanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon allah da ni kaina da ku allah ka tsare mu da kada ƙur'ani ya zama masifa a kanmu jiya mun tsaya ainihin wato a aya ainihin wato takwas ko ina ganin ta bakwai yau za mu tashi ayata takwas Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir allah ta'ala ya ce wa minin nasi akwai daga cikin mutane تكتكم متاني من wanda za ka ji ya ƙulu yana faɗa cewa amanna ya yi imani billahi da Allah maɗaukakin sarki wal yawmil akhir kuma ya yi imani da rana ta ƙarshe amma wa ma bi mu'minina Allah madaukakin sarki yace kwata kwata kuma ba masu imani bane al-imam wato Abu Abdullahi Muhammad bin Umar bin al-Husayn wa bin al-Hasan bin al-Husayn at-Taymi ar-Razi al-mulaqab bi Fakhruddin ar-Razi wanda ya rasu hijira 606 a cikin tafsirin shi mafatihul ghaib ko at-tafsirul kabir yake cewa ilam ka sani annal mufassirina ajma'u malaman tafsiri baki ɗaya sun yi ijma'i sun haɗu ala anna zalika fi wasfil munafiqina akan wannan sifar da Allah madaukakin sarki yake faɗa akan munafikai ne qalu malamai suka ce wasafa Allahu al-asnaf salasa Allah ya wato lissafa ɓangarori guda uku min almu'minina mu'mine sune na farko ayoyi guda biyar da suka wuce a baya wal kafirina kafire sune na biyu ayoyi guda biyu da suka gabata jiya sannan wal munafiqina sai kuma masu munafikai fa bada abil mu'minina al mukhlisina alladhina sahhat sara'iruhum wa salimat dama'iruhum sai Allah ya fara da mu'minai wa'inda ainihin wato abin da yake cikin zuciya zaman to ingantacce ne ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الإقامة على الجهود wal'ina. sannan Allah ya biyo da bayani wajen yin magana akan kafare wanda su kullum kullun shine musu da kangarewa da kin yadda da dokar Allah maɗaukakin sarki a bayan ƙasa thumma wasafa halan man yaqulu bi lisanihi sannan Allah zai mana bayanin halin wanda zai faɗa da bakin shi cewa innahu mu'minun a baki zaka ji yana fadar imani wa damiruhu yukhalifu zalika amma fa zuciyar shi tana saba ma abinda bakin sa yake fada da ittifaqi na malaman tafsiri munafunci bai faru ba sai da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina mun san cewa annabi ya zauna shafin rayuwa guda biyu a rayuwarsa akwai shafi na rayuwar makka akwai shafi na rayuwar ina madina wayannan sune shafuffuka guda biyu akwai darasi da dama da yasa Allah ya ajiye annabi a wayannan babubukan guda biyu dan musulmi su koyi da shi Allah yana da iko da ya turo annabi tun daga ran da ya turo shi a hada shi da mala'iku da ka ƙaryata saƙon da Allah ya turo da shi sai a kama maka wuya sai a karya amma Allah subhanahu wata'ala bai haka ba yana kallo ake kiran annabi Su ya zo wucewa a ce ya ayu hallazi nuzila ilayhi dhikr su ya waigo a kalle shi a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne bal qalu adgasu ahlami an ce annabi ya yayin mafarki yake karanta bal iftarahu an ce kirkirwa bal huwa sha'irun an ce kai mawaki ne ma a wata maganar sun ce asadirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wai tatsinoyin mutane ke zuwa ya je ya rubuto sai da yana karanta ma mutane da safi da yamma har sai da ta kai annabi idan ya zo ka'aba yana yin wani abu za a turo wani da mahaifar rakumi ya zo ya dora wa annabi a jiki ta har sai da ta kai akwai lokacin da uku batu bin abi mu'ayth ya zo ya samu annabi a ka'aba ya shaƙe manzon Allah da shaƙa ta kai shaƙa sai da kwalla ta fito wa annabi abubakar ya hango daga nesa ya rugo da gudu ya bangaje batu bin abi mu'ayth ya ce masa a taƙtuluna rajulan an yi kula rabbi Allah ya za ku kashe mutum kawai don ya ce Allah ne Ubangijin shi ya ce in ƙarya yake ku ƙyale shi mana in kuma abin da yake kiran ku zuwa gare shi cewa ku zo ku yi imani da shi kun tabbatar gaskiya ne to ku jira matsalar da za ta same ku ku gani yana kallo zai wuce yana ganin ana irin su bilal azaba ba abin annabi zai iya me yasa saboda idan al'umma ta samu kanta a hali irin na rayuwar annabi a makka sai ta kwaikwai uslubin da ya bi ya fita daga wannan halin shi yasa uslubi na madina kuma ya bambanta da uslubin makka in mutum bai fahimci wannan ba yana ɗalibin karatu ba ƙaramar matsala ne kawo ma al'umma ba don zai je ya ɗauko waƙi'a ta makka ya kawo ta madina kuma matsala za a samu shi yasa a ayoyin makka kakaf Allah bai ma annabi maganar jihadi ba sai da ya bar makka ya dawo ina madina a lokacin da yake makka shi malami ne mai karantarwa ba a ba bane shi ba gwamnati bane amma da ya baro makka ya dawo madina gwamnati ne shi akwai custom a hannun shi akwai yan sanda akwai komai da komai yana da ikon ya ce a kamo a kashe kuma ba abin da zai faru to sai kaga wani sai ya je ya ɗauko a kuna hali irin na maka sai ya ɗauko a irin ta madina sai ya kawo mu ya je ta ɗibo ayoyin jihadi ya ta zubewa ba abin da ya dame shi in ka tambaye shi fiƙihun ayoyin wala bai sani ba amma dai ya iya tilawar ayoyin kuma zai iya jan su sar ba tare da ainihin wato matsala ba Dan haka ya zamanto a wannan yanayin na makka a shekara goma sha uku duk wanda kaga ya shiga addinin annabi Muhammad to dalilin da yasa ya shiga ga musuwa da addinin yasa ya shiga ba wai don wani abu da annabin yake da shi ba in mutum bai ba addinin ba annabin zai mai wani abu saboda shi kanshi ai ana taba shi ana masa kaza ya faɗi magana a ci ƙarya ne a zo a masa kaza a masa kaza a irin wannan yanayin duk wanda ya shiga addini ba yadda za a yi ta ce to haka aka yi a shekara goma sha uku nan a makka ana zaune lokacin da makka ce dimi adadin musulmi yana karuwa masu gaba da musulunci gabar suna karuwa da shi da matsala ta kai matsala sai da annabi ya ce wa sahabbai su tashi su je habasha kasar najashi su zauna ya ce wancan sarkin duk da ba musulmi ba ne amma bai zalintar kowa su je su zauna a gurin bayan da suka tashi suka tafi aka sake tashin wasu mutane daga makka aka tura su don su je su dawo da waɗanda suka yi hijira suka tafi garin makka shi yasa malamai suka ce kafin addinin musulunci ya fara zuwa ko ina a duniya afirka ya fara zuwa domin kafin a yi hijira a tafi madina ina aka fara zuwa habasha ita ce hijira ta farko a musulunci lokacin da makka ta yi ɗumi aka ƙi karɓar addini larabawa da suke tasowa daga madina su zo aikin hajji irin nasu na jahiliya annabi ya amfani da wannan lokacin ya kira wasu mutane zuwa ga addini aka samu mutum goma sun musulunta daga cikin mutanen madina domin su can ba su da karatu akwai nau'i'ikan mutum hudu akwai aus akwai khazraj wayannan larabawa ne akwai banu qainuqa akwai banu nadir wayannan yahudawa ne to sun da yahudu su an saukan musu da littafi suna yawan ji su larabawan da ke rayuwa da su yahuda a makka suna ba su labari cewa akwai wani annabin Allah da zai zo ƙarshen zamani in annabin ya zo sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe ku Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru su suke ba da fatawa akan wa'incan kafaran na larabawan Madina cewa akwai annabin da zai zo amma su amanan da su Yahudi suke yi idan Allah zai aiko annabin to dole ya zama a cikinsu da haka annabin yana zuwa da suka ta inda suke so annabin ya zo ba ne falamma ja'ahu ma arafu kafaru bi sai suka sai ma annabin suka ce ba za su bi shi ba fala'anatullahi alal kafirin sai inuwan Allah ta tabbata akan kafiri ana cikin wannan yanayin da mutum goma nan suka musulunta suka taso suka dawo Madina sai annabi ya tashi Mus'ab bin ya ce masa ya yaje ya zauna ya karantar da mutanen nan musab ya baro makka duk kuma wanda ya san rayuwar musab ya san wa ma adraka ma musab huwa man huwa domin san da ya taso dan hajiya ne dan gata ne duk abin da ka sani kuɗi na rayuwa yana yi babu wanda mamashi ba ta amma yana shiga addinin annabi muhammad sai mamashi ta sa masa isa takunkumin kare tattalin arziki duk abin da take masa ta janyi kuma bai sa shi tunanin bariya dawo ba ya koma wai don wancan rayuwar yana ganin gara rayuwar da yake ciki ta addini ya fi masa sama da waccan rayuwar da ya baro baya ga jin daɗi a cikinta amma babu addini ta tare da ita da suka dawo garin madina sai annabi ya tashi mus'ab ya ce ya zo garin madina ya zauna ya karantar da su da mus'ab ya taso ya taho garin da ya zo don ya karantar da mutanen nan addini da rigima za ta tashi su kan shi yan garin da suka gayyato shi ba za su iya kare kansu ba na shi bako da ya zo a kare shi a shekara ɗaya da mus'ab ya zauna lokacin da shekara za ta zagayo sai gashi an samu mutum tsakanin maza da mata kusan mutum ɗari sun musulunta da haka duk wanda ya ce maka wai ba za a kafa daular musulunci ba sai an yaƙi ka ce in ji ni ƙarya yake ko shi waye daular musulunci ta farko da aka kafa a duniya wadda annabi ya kafa ba yaƙi bane ya kafa ta karantarwa ne ya kafa ta don wannan al'umma ce ta wa ummatu iqra ne da suka taso suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai aka yi al-aqaba as-saniya asalin shi ne aljabalu alwa'ar dutsen da yake yana da wahalar hawa suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su ba da jininsu, da kuɗinsu, da ransu ya baro makka ya taho madina za su taimaka masa har sai ya isar da saƙon Allah shi yasa idan aka zo aiki ana yi irin wannan ka ji suna cewa na hannun ladina baya'u muhammadan alal jihadi ma na abada hadisi ya tabbata a cikin kitabul jihad na muwadda na al imam maliku an gama yaƙi na biyu yaƙin uhudu za a juya a tafi gida a dawo sai annabi ya minke ya ce ban ga sa'ad bin rabi al-ansari ba waye zai je nemo min shi sai wani mutumin yace ana ya rasulullahi fa dhahaba ar-rajulu yatufu bayna al qatla wannan mutumin ya tafi yana ta yawo tsakanin gawokin da aka kashe shi wanda aka zo nema ya ga mutumin nan yana ta kai kawo ya je ya dawo ya je ya dawo ya fahimci lalle wani abu yake nema sai ya dago kai shi sai ya ce masa mashi anuka wa me kake nema ne yana juyowa sai ya ga ne, sai ya ce ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li atiyahu bi khabarika annaba ne dama ya aiko ni in je maka in je masa da labarin yace idan ka je ka karanta wa annabi gaisuwa daga guri na ka ce ina gaida shi yace sannan wa an ni qad tuntus ne ashara ta'ana ka ba shi labari an harbe ni an soke ni da mashi waje ɗaiɗe har waje goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina inda ka gani nan ba zan iya tashi ba ya ce kai ina kannin ka kai mutumin madina ne ka ansar ya ce masa wa akhbir qaumaka idan ka di mutanenka ka ba su labari kasu manta da alkawarin da muka ɗauko sanda za mu ɗauko annaba daga makka annahu la uzur lahum inda Allah yawmal qiyama babu wani mutum da zai kawo uzuri gaban Allah Allah ya karɓi uzurin shi in qutila rasulullahi sallallahu alaihi wa wa wahidun minkum in dai ya bari aka kashe annabi shi yana dare Ya yace shi shine wajen kara annabi kowa yadda ya fara mutuwa kafin annabin ya mutu ya ce amma in wani ya bari annabin ya riga shi mutuwa a cikinku aka je gaban Allah to babu wani uzuri da zai kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya karra ana cikin wannan yanayin annabi ya baro makka ya dawo madina tun da kafare sun riga sun zarta cewa an yi mitin a darun nadawa a kashe shi wa zai makuru bikal ladina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin annabi ya baro makka ya dawo madina ko da annabi ya dawo madina wa'annan bangarorin guda biyu da aus da khazraj larabawa ne an tattaru ana kokarin shi abdullahi bin ubay bin salul ya zamanto shine shugaban shi a shugaban a madina to zuwan annabin Allah kuma sai maganar na shi sai ta sha ruwa a to mai zuma in ya riga to ba dole mai matsayi tattara kan shi gaba ba annabin Allah ya zuwa zai tsaya na sauraron wani mutum to me zai faru sai ya zamanto tunda ba zai iya fitowa bai fada da annabi gaba da gaba sai ya shiga addinin musulunci ba dan musuluncin ba dan ya kawo musuluncin shi kasu wannan shine asalin faruwar munafunci a addinin musulunci amma su shi'a idan suka tashi fa maganan munafikai fa har abubakar da umar munafikai ne fa hijira da aka yi daga garin makka zuwa madina wanda dai ya san makka zuwa madina ya san kuma irin ranar da ake yi a jaziratul arab ba ma irin rana ba ce da ake a garin sokoto a lokacin da ba mashin ba mota ballantana jirgin sama haka sahabbai suka ci wannan tafiyar a ƙasa kuma hijiran nan fa karka ɗauka yanzu kaman kai ne garin sakwaton nan in ka jaba ta ma ba kawai ka nannaɗe kayanka a ganka a wa na ina za ka ka ce zan ɗan buɗa ne ɗan yi iko ka san ina su ya? ƙasar Allah na da yalwa ina baka isa ba in za ka yi hijira sai ka bari kowa bai ganinka da daddare sannan ka fice don a ji labarin cewa ma za ka fita shi kanshi bala'i haka suka dinga fita ba me yasa alƙur'ani Allah ya dinga kiransu ya ce musu lil fuqara'il muhajirina talakawa talakawan da suka yi hijira sannan uku riju min diyarin fitar da su akai daga gidajensu ba su suka bukata su ba farko fitar da su akai yanzu babban mutum a musulunci kamar na abakar mutumuloniya a makka amma haka ya haƙura da komai nashi don ya tsira da addinin shi ya bar makka ya tafi madina har sai da ta kai wata rana an je garin madina saboda ba kuɗi annabi ya fito da daddare lokacin da bai yi tsammani zai iya ganin mutane a daidai wannan lokacin ba sai ya ga abubakar da umar sai ya ce musu ma a da kuma hadhihi sa'a me fito da ku wannan lokacin qala sai suka ce masa alju'u ya lalla, wallahi yunwa ce ta fito da mu annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi akhrajani da kuma annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni saboda ba ku sisi haka haka ce. kai baka tsina nama addini komai ba a unguwar kuma baka da wata shaida cewa kai mutumin kirki ne abubakar ɗinnan nan da shi suka yi hijira da annabi Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi la ta'lam amma shi abin da suka ce wa abin da yasa annabi ya dauki abubakar ya fita da shi wajen tsoron sharrinsa shi yasa ya fita da shi wayan ya yadda ya bar abubakar a maka to tun ya san mata to zai iya tona mai asiri shi yasa shi yasa malam in ka tashi kana maganan shi a muna tausaya ma yan boko da basu karatun addini ba wallahi wallahi ba karamin matsala bane mutum yana dan boko bai san addini ba ya je ta wannan ainihin wato muguwar aqida to haka fasa sahabbai suka dinga yin hijira Allah ya ba su zaɓin abu guda takwas da abu uku kuma suka haƙura suka ɗauki uku suka bar takwas ɗin ya ce musu ya ayyuha amanu kuluba abin da suratul bakara ta fara ba ayoyi guda biyar ba ba maganan masu imani ke ba to idan ana maganan masu imani yanzu kana din cewa kana ciki da kai da su waɗancan mutanen waye fi cancanta zama a gaba su ne Allah ya ce ya hallazi na amanu sai ya ce musu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman da iyayenku da yan uwanku Allah ya ce kar ku rike su masoya duk lokacin da suka nuna muku sun fi son kafirci akan imani sai ya ce wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun sai ya ce musu qul in kana aba'ukum ɗaya kenan wa abna'ukum bi kenan aka fara da ɗa da uba saboda duk ɗa yana son babansa hubbut ta'azin so na girmama da kuma yana son ubansa hubbu wato uba kuma yana son ɗansa hubbu shafaka sau na tausayi sai aka ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wannan duk danginka ne na kusa da ɗa da uba da mata da ƴan uwanka da danginka sannan abu na shida Allah ya ce wa amwalun nitaraktumuha da dukiyar da kuka tattara ta can akwai can akwai can akwai can akwai daratin tijaratin na kasa da kasuwancin da kuke don tsoron wasu idan kuka ce za ku kama addini wa masakinu ha da gidaje manya-manya da kuka gina kuka sa musu kayan alatu na wannan lokacin Allah ya tambaye Habba ya ce musu 'A habba ilaikum lahi wa rasulihi kun fusansa a kan Allah ne kun fusansa a kan annaba annabi ne wa jihadin fi sabilihi kun fi sa akan jihadin daga addinin Allah ne sai Allah ya ce musu fatarabbasu hatta ya ati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi qawmal fasiqin amma sahabbai suka yadda suka zaba abu guda uku din nan suka hakura da abu takwas hijira wannan da Allah madaukakin sarki yake magana a Qur'ani akwai sahabin da da Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nisa ana zargin waɗanda ba su hijira ba cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu a mustada'afina fil ardi قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك wasa a ta مسيرا yana da yara shi da lafiya yace shi ko da ba zai iya tashi ya je da shi ba inda yana da yaran da za su dauke shi daga makka a kai shi madina yana yana ganin bai daga cikin wanda Allah ya ba uzuri a dauke shi an ɗauke shi daga makka an kusan kai madina kafin a ƙarasa sai allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi sai wasu mutane suka ce ina ma a ce ya ƙarasa garin madina da ya riski cikakken ladan shi a gurin allah suna rufe baki allah sai ya saukar da waman yi fi sabilillahi ya ji fil ardi muragaman kasiran wasa'a ومن يخرج muhajiran بيته مهاجرا wa rasulihi thumma yudrikuhu al الموت faqad waqa ajruhu ala Allah ya ma riga ya riski ladan a gurin Allah an riga ma an gama hijira to wayannan sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. to da haka munafikai su suna tsakiya ne an magana masu imani tsantsa wanda akan wannan al'ummar ko mutum ya ki ko ya so dole yadda idan ana maganin imani wanda za su shiga gaba cikin al'ummanin su ne sahabbai wallahi duk wanda yake al'ummanin sai dai biyu bayan ta bai isa ba don haka da ya faɗi wa'annan ayoyin guda biyar kasan cewa ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna su ne don Allah cewa yi allazina yattabi'una unar rasula النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الله يجي فالذين آمنوا به وعزروه kai ka san akwai wanda suka farin imani da shi suka karfafe shi wa nasaru kuma suka taimake shi wattaba un-nura allazi unzila ma'ahu kuma suka ba hasken da aka saukar tare da annabin Allah ya ce ula'ika humul muflihuna wa'ancan mutanen su ne masu samun babban rabo to shi yasa a cikin wannan surar da muka da karanta suratul baqara irin kira na ya ayyuhal ladina amanu guri 90 Allah ya shi a Qur'ani a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki yayi kira guri 11 ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun ali sannan yace ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al wal abd bil abd wal unsa bil unsa sannan ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus kama kutiba alal min qablikum يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله يا الناس يا أيها الذين آمنوا حكى inda ya kare shi ne ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu to idan ta faro lissafi daga farkon ƙura'ani zuwa inda ƙarshen kiran ya ƙare shine ya hallazi na amanu tubu ilallahi ta'ubatan, na nasuha to ya hallazi na amanu a ƙura'ani iri bici akwai ta gama garin mutane akwai ya hallazi na amanu da in ta kira in kai ba sahabi ne baka ci wadda ƙura'ani ya fara da ita daga farko ya ce ya hallazi na amanu la taqulu ra'ina da waye yake da sahabbai saboda suna zaunawa gaban annabi suna karatu idan suka faɗi kalmar ra'ina suna birin annabi ya jira sai sun riƙe karatun a ci gaba su kuma yahudawan da suke wucewa sai su faɗi kalmar ra'ina suna nufin zagi da haka sai Allah ya kira su ya ce musu ya yi halladina amanu la ta ƙulo ra'ina kaga wannan umarnin tunda annabin benin yana karantarwa bai shafe ka ba sahabbai kaɗai ya shafa sannan cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirin min kab ku shiga gidan annabi kenan kaga an yi wasu masu imani da annabi yana nan yana karantarwa suna zuwa kuma su shiga wa yanzu duk wanda ya je makka ko madina akwai gidan annabin da zaka gani ne da Allah zai ce karka shiga to akwai ya ayyuhal ladina amanu ɗin da in ta faɗa sahabi kaɗai take magana duk wanda ba sahabi ba bai ciki ba da shi take magana ba to shi yasa za mu ga a cikin wannan surar Allah sai da yaje can yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi ta tadaw yace duk al'ummar duniya sai ta yi imani irin imanin sahabban annabi Muhammad sannan za ta zamo tana kai shirya yahudawa ne suke rikici da da soci Allah ya ce in kun yi imani irin imanin sahabban annabi Muhammad da kun samu ainihin wato shirya to dan haka zaka ji suwa ma suka fara zagin sahabbai tukunna a ta to ne sai Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane manya ƙulu amanna wanda zai ce ya yi imani da Allah da baki kuma ba za mu daina karatun nan ba zan faɗa maka sifa kusan guda arba'in na munafakai wallahi in ka ɗauko guda talatin da biyar ka ɗora a kan in shi'a sai kaga ta tabbata a kansu su da suke jifan sahabban dawa da munafunci to munafuncin kuma in na faɗi sifofin ka dinga aunawa yanzu ɗaya daga cikin sifar da Allah ya faɗa anan yace wa minan nasi man yaqulu amanna bi wa bil yawmil akhir amma wa ma hum me yasa Allah yace za su ce sun yi imani da Allah kuma su ba masu imani bane yace idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan suka zo suna faɗa suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida munafikai ƙarya suke sai ya ce ittakhadhu aymana sun rike wannan rantsuwan ne ya zama musu junnatan garkuwa fasaddun an sabilillah dan girman Allah barin tambaye ku rantsuwa da Allah akan ƙarya ɗaya ne daga cikin sifofin munafikai ko to a cikin ƙungiyoyin addini na duniya da ka sani suwa suka fi rantsuwa da Allah akan ƙarya tafiya yasa mutum zai zo za ka ga ana tuhumarsa cewa kai dan shi'a ne wani ma wajen rantsuwar su ya ja maddi ya ce billahi lazi la ilaha shi ba dan shi'a ba ne. daga baya tana bayyana cewa dan shi'a ne ko ba ta bayyana saboda mai Allah ya ce zalika bi annahum amanu sun imani a ina a baki shine man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir thumma kafaru sannan sai suka kafirce a ina a zuciya da haka fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun da aka wa ma hum bimu'minina shine thumma kafaru da aka Allah ya faɗa a wani gurin yace quluna bi alsinatihim ma laysa za su faɗa maka abu a bakin su wanda kuma ba shi bane abin da ke zuciyar kuma wannan ɗaya ne daga cikin ginshiƙan da abinda addinin shi a yi gina a kan shi dan shi'a zai faɗa maka magana a baki wanda kuma maganar da yake faɗa maka a baki wallahi ba ita bace a cikin zuciyar shi wannan ɗaya ne daga cikin wa ainihin wato sifofin to dan haka da ya kawo wa minan nasi yace akwai daga cikin mutane alwawu din isti'nafiya ce min kuma harfu jarrin ne annasi ismu majrurun ne da haka shibhu jumla shine fi mahalli raf'in khabarun muqaddam man kuma ismu mawsulin ne mabnin ala sukuni fi mahalli fi mahalli raf'in wato khabarun fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akhkhar yaqulu fi'lun mudari'un wa fa'iluhu huwa yaqulu ila man da haka jimla fi'iliya ya ita ce ainihin wato salatul mausulin la mahalla ira amanna fi'ilun wa billahi wa bil yawm al-akhir al-jaru wa wa wa na'atun wa manqut wa da alwawu dinnan nan wawul halci alhali ma dinnan wato nafiya ce ta amalu amalu laisa domin laisa tana samun suna dawa da kabari ina fatar an fahimta shi yasa idan aka ce laisa talibun mujtahidan sai zama laisa fi'lun madin naqisun jamidun yadullu ala nafi at-talibu shine ismu laisa mujtahidan shine khabaru min khabaru laisa dan haka akwai ma wacce take zuwa ta amalu amalu laisa hum damirin ne lilga'ibun ko lilga'ibina mabnin ala dammi fi mahalli fi mahalli nasb fi mahalli raf'in ismu ma allati ta'malu amalu laysa wal mim alamatu jam' wannan bawun din suna ce mata sila li ta'kidin nafi a gurin laraba ya sha bambanci kace laysa talibun mujtahidan da laysa talibu bi mujtahidin shi yasa idan Allah yana so ya kawo gayar korewa akan abu in ya kawo laisa sai karfafe ta da ba'un sai ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimina alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyil mauta wannan ba'un din ana ce mata sila li ta'qidin nafi da haka dan Allah ya nuna maka sun kai makura wajen ba su da alaka da imani sai ta baki shi yasa Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina kwata kwata su ba masu imani bane in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kariƙe ɗaya ne daga cikin siba ta ainihin wato shi'a sau nawa mutum zai je neman aure ana tambayarsa cewa kana da alaƙa da aƙi da shi'a ce ƙarya aiki mutum wani yana rayuwa da mutane yana da aƙi da shi amma mutane ba sa taɓa sanin me aƙi da shi kuma inda za a same shi a ce ga aƙi da shi musa hazi mu kuma yanzu ahalin sunna ne ko me kake da shi baka isa mu koyi ma aƙi da kuma in ka ga dama za ka yi mu'amala da mu kai mu'amala da mu ita ce aqidar mu mu ahlus sunna ne yan izala in ka ga dama a'a dan baka isa ba dan muna neman wani abu a gurin ka ka zo ka ce min yanzu ni ahlus sunna ne in ce maka a'a wallahi tallahi shari'a ake mu a ina wannan ba zai yi ba in ka san aqidar ka ta kirkice dan me zaka dinga rufa rufa akan ta ka fito ka tallata ta mana wanda ya ga dama kowa ya karɓa ai shi yasa yanzu muke fito da wasu abubuwa na aƙidin su cewa kuke yi babu mu kuma muka ce akwai da cewa kuka yi aƙidin ku na zagin su habbai ne kuka fito kuka tallata zagin to wanda ya ga dama zai bi ku shikenan amma cewa kuka yi ƙarya ne babu sharri ake muku haka kuka faɗa to don haka babu abin da ya haɗa munafiki da zama sahabi sahabi daban munafiki daban domin sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sannan ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imani Munafuki bai ma yi imani ba ballantana ya zama sahabi dan Allah ya ce wa ma kwata kwata ba masu imani ba ne. da nassun ƙur'ani, ƙur'ani ya kafarta su amma wani ya zo ya ɗauki sa Abubakar da Umar da Usman ya musu hukunci ya tura su cikin wannan ayar shi ya dawo gefe wai shi shine musulmin kirki shi ne cikakken musulmi kuma kowa a unguwarsu in ka ce a nuna meye ma addini mai al'umma ta amfana da shi mai addini amfana da shi daga auren mutu'a kawai sai zagin sahabbai abinda daga ƙarshe aka amfana da shi kenan wannan shi ne shekarar farko da muka fara tafsiri na ce dama zan yi tafsiri a kan mataki guda shida ne fassara ƙur'ani da ƙur'ani, fassara ƙur'ani da sunna fassara ƙur'ani da maganganun sahabban annabi fassara ƙur'ani da maganganun tabi'ai da ɗalibansu tabi'u tabi'ina sannan sai fassara a kan ka'idar lugar larabci ingantacciya da muka zo kan wayannan ayoyin aka sa karatu a gidan rediyo sai rigima ta tashi da na je zan zauna da masu gidan rediyon ta san mutane kullum kai suke gani harkan malanta an sa barazana a cikinta wai ba a yanzu mujalladin wannan kayan da na sa wai bai kamata in zama mai karatu ba ya kamata in nemo malin-malin uku ne in yi rabin in rawani rabin kilomita ɗaya in nemo in nemo malfa in sa to fa da an ganka to sannan za a iya fahimta cewa kana da karatu da na tashi na tafi gidan rediyo shugaban gidan rediyon ya ganni ya ce a ina mai karatun yake wai ya ɗauka ko ni mai jan baki ne mai ɗauka ni ne mai karatun na ce ni ne mai karatun muka zauna aika ce za ka yi kana tafsiri kana kiran sunan ƙungiyoyi wai in jira sai iran da Allah ya faɗi sunanta a Kur'ani sai yin baɗa. na ce to ai kaga yadda manzo kana aikinka na jarida na ce zan koya ma ba kai baka koya min karatu ba ba kai za ka ce kuma za ka koya min yadda zan yi tafsiri a cikin ƙawa'idu na tafsiri har Abdullahi shehu Abdullahi wanda ya rubuta a cikin alfiyar shi ta miftahu tafsir ya kawo innan maratib din na tafsiri sai na ce ku koma rayuwar magabata ku bincika ku gani a ka'idar su ta tafsiri idan ya bayyana wasu suna da muguwar aqida a baban tafsiri ana wa mutane bayanin aqidar ko ba a yi tunda haka ake kasan nan kasar munafunci ake da rufa rufa sai tarar ramadana ya zo sai a kira malamai wai taron yadda za a yi a tafsiri lami lafiya lau kuma sai kaga a kowanne sun fi karfin a kira su wannan taron ba a kiransu wasu ake kira don ana so a kauce ma rigima ɗaya daga ciki shine a yi ƙoƙari a ɗora mutane su fassara ƙur'ani kan fahimtar sahabban annabi muhammad wannan ita ce kaɗai hanya ta haɗa kan musulmi da kauce ma rigima amma bai yi wa ni in zo zan fassara ƙur'ani kan fahimtar ɗaliban da suka yi karatu a gaban annabi muhammad wani ya zo ya fassara ƙur'ani kan fahimtar shi wayannan mutanen balma bai yadda da su ba kuma ka ce wai kana su? a hada kai a haka shi nan a tafi inna rududu ina ba a yin haka wannan abu ne da ba zai taba ainihin wato yiwa ba Da haka muna faɗa musu cewa tun da dai suka riga suka buɗe kofa ta taba mutuncin masu mutunci to dole ne kuma ya zama wajibi akan mu kamar yadda za ku gani aikin Allah ne muka dora mu kanmu muna yi ba mu muka fara ba a aya ta gaba za ka ji Allah maɗaukakin sarki da kan shi da aka faɗa masa habbai magana shi ya mai da martani cewa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama waye ya mai da martani cewa ya ala innahum humus sufaha su ne wawaye saboda an taɓa mutuncin sahabbai Allah ne ya fara mai da martani da kai farmaki akan wanda suka taba mutuncin su da haka mu aikin Allah ne muka dora makan mu muka ci gaba da yi duk da Allah madaukakin sarki yana nan yana yin nashi dan babu yadda za a yi man adani waliyan tana nan duk wanda ya taba mutun yanzu ba sahabbai ba a nan kasar Shehu Usman dan da Shehu Abdullahi Gondo ai kowa ya san irin gudunmu da suka ba addini yanzu kai kana ganin zai yi wani ya tashi ya zubar da mutuncinsa Allah ya bashi ya zauna lafiya to in Shehu Abdullahi Gondo da Shehu Usman dan bai wa yanzu wani ya minki ya zubar da mutuncinsa Allah ya kyale shi ina kuma ga sahabban annabi Muhammad ai shi ya fi cancanta duk lokacin da aka taɓa mutuncinsu to sai dai ka jira kawai lokaci zai yi zaka ga abin da Allah madaukakin sarki zai yi Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace yukhadi'una Allah wal Allah ya ce yukhadi'un Allah su munafakai suna yaudarar Allah na amanu sannan suna yaudarar masu imani amma wa ma ya yakhda'una ba kowa suke yaudara ba illa an illa hun sai kawo kansu amma wa ma ya na ba su san cewa ƙarshen musifa yaudarar za ta kawo ainihin wato kansu ba ya tabbata ibnu ainihin wato nafi qara'a nafi'un wa wa abu am sun karanta yukhadi'una fil aini a qur'ani anan da kuma suratul nisa'i innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u sannan asim da hamza da al kisa'i da ibnu amir sun karanta yakhda'una Allah maimakon da alif sai aka cire ainihin wato alif din suka karanta shi yasa idan kada ani yakhda'u maddaninsa khidu'un ne wato shine ainihin wato yaudaran sannan wato wa qara'a muwarriqul ijli shi kuma ya karanta yukhaddi'una Allah da ma'anan hadda'a yukhaddi'u mazdarin sa shine takhdi dan haka sai ya zamanto da ainihin wato tashdidi al-imamu shaɗibi a cikin shadibiya yana faɗa yana to ma yasda'una al-fathu min ƙabli sakinin wa ba'du zaka wal ghayru kal harfi awwala malamai suka ce wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗa kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya kawo cewa yukhadi'una Allah shine ay yukhadi'unahu inda anfusihim wa ala dhannihim su azatan su mutum ya bayyana musulunci a baki ya boye kafirci a zuciya ganin yake kaman ya ma Allah wayo kaman ya yaudara Allah yace azatan su kuma ba za su gane cewa abinda suka yi ba sun makansu muguwar dabara sai ranar da aka tashi alkiyama Allah ya ce yau mai yaba asahumullahu jami'an ranar da Allah zai tashi kowa da kowa fa ya halifuna lakum kama ya halifuna fa ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum za su rantsi ga ainihin wato Allah kamar yadda suke muku rantsuwa da Allah a nan duniya cewa wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadibun, za su tsammani cewa su suna kan wani abu Allah madaukakin sarki kuma yace ƙarya ne ƙarya suke wasu malamai suka ce a'a a cikin wannan maganar akwai ainihin wato takdiri a wajen maganar akwai hazafawa da aka maimakon a ce una, rasulullahi dan a girmama abun sai aka cire annabin Allah sai Allah ya sa kanshi a gurin sai ya ce una, Allah domin shi annabi ai dan sako ne daga wajen wa duk wanda ya ba annabi Allah ya yi kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah kamar yadda sahabbai suka yi masa mubaya a bai'atul ridwan Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tata shajara sai innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim tare da annabi ne ya dora hannun shi suka dora saboda annabin dan sako ne daga gurin Allah da haka sai suka ce tunda Allah ya turo annabi za su zo gaban shi su bayyana ma annabi cewa suna cikin addini ba sa ciki yaudarar annabi da suka yi da addini na baki kuma zuciyar ba haka ba ne, sai Allah madaukakin sarki yace kadi Allah tunda suka yaudari ɗan sakon da ya turo kaman sun yaudari Allah subhanahu wata'ala ne amma wa ma una illa sannan suna yaudaran masu imanin da ke tare da annabi a zahiri za su nuna musu kaman ana tare kuma a zuciya ba a tare shi yasa Allah yake faɗa ya ce mu yace muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wala ila ula'i munafinci kenan Allah ya raba mu da munafinci shi yasa suka ce shi annifaqu asali daga wata dabba ce annafiqaqu wanda suke cewa kamar kuregi duk wanda ya san kuregi ya san yana da mugun wayo kurege in ya tashi zai yi rami sai ya nemi jan ƙasa inda yake da damuna ta sha ruwa ta yi taushi sai ya rami a gurin kuma in ya tashi zai iya rami sama da goma kaga idan rani yayi ruwa ya janye to wannan jar ƙasar ta yi tsaurin da ko ka zo ka sare ta ba za ta sare ba sannan in ku biyar kuka biyo shi to sai ya yi sai in ya shiga ramu kun tattare ku biyar to a akwai goma rami guda biyar kuma sai ya zaɓi wanda ya mai sai ya fice a ciki kuna nan ɗaya kuna jirin shi to tun da kurege ba a gane kan shi yadda ba a gane kan kurege in ya shiga rami ba kasan ta ina ya fice ba to haka munafiki ma baka gane kanshi yau yana tare da wa'annan gobe yana tare da wa'annan muzazzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ha'ula'i haka munafiki ainihin wato yake to kuma shi yasa kadiba da kyau ka gani idan mutum yana da aqidar shi a wani lokaci kafin sa ta bayyana ka gane din shi a ne wala wani lokaci ba za ka taba gane kanshi ba in ya zo cikin ku zai nuna ana tare in ya je can cikin wa'incan ma ya nuna ana ana tare da haka babu wanda ya kamata su yi taka ɗanɗan irin 'yan ɗari don suna da filan duk inda yake masallaci ne na 'yan ka sai sun karɓa wannan shine shi yasa kaga suna zuwa sallar jima a masallatansu ba wai dan sun yadda da cewa sallar juma'an bane dan a ko ya zo masallaci ya sallar juma'a to in ya dawo zai haɗa a zahar da la'asri suna ce mata zuhure ni sannan kuma ƙasar suke raka bibi suke sannan ya haɗa magariba da wa da isha'i ita ce magaribe ne wannan yadda ake yin ainihin wato addinin kenan da haka haka malamai suka ce fi qulu wato yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah da wanda suka yi imani amma ba kowa suke yaudara ba kansu suke yaudara domin za su ga sakamakon yaudarar nan gaba inda Allah subhanahu wata'ala da haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu da munafinci aya ta gaba Allah ya ce fi qulubihim min qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alim bima kanu yakzibun Allah ya ce fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya ne da ittifaqin malaman tafsiri suka ce maradun anan shine wato nifaqun wa shakkun wa rijisun munafunci da kokonto akan addini da kuma datti da haka fazadahum marada sai Allah ya ƙara musu kuma rashin lafiya walahum azabun alimun sannan suna da azaba mai raddi bima da abinda kanu suka kasance yakzibuna suna ƙaryatawa na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa idan qur'ani ya ambaci maradu to yana komawa zuwa ga abu haka akan ce maradu ana nufin rashin lafiya wanda ya shafi gabobin jiki shi yasa Allah da ya zo maganan azumi sai ce fa man kana minkum mai maridan kaga wannan rashin lafiya ne nawa na jiki sana akan faɗi ainihin wato maradu da ma'anan shakku shine wanda Allah ya kawo nan kamar yadda ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yi yutraku an yaqulu ku am hasiba alladhina fi qulubihim mardun allan yukhrijallahu adganahum sannan akan kawo da ma'anan ainihin wato al-fujur wal fusuq shi yasa Allah zai ce la illam yantahi al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sannan sha'awa wacce take damun ɗan adam ta tura shi zuwa ga saban Allah ana ce mata rashin lafiya shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wannan mardu sha'awa ne rashin lafiya ne nawa na ainihin wato zuciya to dan haka kamar yadda muka ainihin wato yi fara bayanin cewa jiya idan lokaci ya bayar za mu faɗi abubuwa guda takwas da suke sa zuciya ta lalace da kuma guda ashirin da suke sa zuciya ta gyaru wayannan ayoyin su ma haka za a bi su a hankali a hankali domin duk wata gaba da muka zo wanda ya zama dole a yi bayani a kan ayoyin yadda za a ba su habban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kariya to babu yadda za a yi muce sai za an yi bayani wannan ita ce gaskiyar magana domin in ba a kare sahabbai ba a addinin musuluncin nan to komai lalacewa ne saboda su suka tashi suka yi jigila suka kai addinin nan gabacin duniya da yammacinta da arewacinta da ko'ina da Allah ya aiko annabi Muhammad kafin shi annabi Musa da ya zo Allah ya bashi attaura bayan ya wuce wanda ya turo su dauki attaura su ci gaba da bayani akan ta annabawa ne yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur bayan annabi Musa ya koma zuwa ga Allah da Allah ya turo annabi annabi Musa ba annabin duk duniya bane amma manzon Allah annabin duk duniya ne kuma Allah ya alƙori babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan wa bayan annabi Muhammad sannan ya turo shi da littafin da kuma ya fi attaura shine alƙur'ani yanzu bayan shi suwa za su ɗauki addinin farko su ci gaba da wa mutane bayani a duniya su ne sahabbai to sahabban da suka yi wannan aikin fa su ne kullum wasu suka tashi sukan kafa gaba da su mutum kaga ya zo ya ce maka wayannan mutanen ba mutanen kirki bane gobe sai kaga yana ta kokarin kuma hada kai da yadda za a iya samu ya mai kyau da yahuda da nasara kamar yadda zaka gani cikin sifofin munafikai da zan fada shine mailu karkata zuwa ga ainihin wato yahuda da nasara kuma yanzu ta bayyana karara a ƙasar nan maganan wani ya sake yaudarar mutane ya ce za a kafa daular musulunci ba ta taso ba domin bana mu a kaduna har coci sun je da su aka yi bikin kirsimeti da hotuna da komai bikin kirsimeti wanda zai kafa daular musulunci ne zai tafi coci a kirsimeti da shi me zai a gurin yanzu ba ga kwanan nan aka yi zaɓe ba a iran hassan ruhani ruhani eh ba demokuraɗiyya suke ba iran ba ta da bambanci da najeriya ba demokuraɗiyya ake a najeriya demokuraɗiyya ake a ina amma dan renin wayo mutum ya fito ya faɗa maka wai jamhuriyar musulunci a gidan wa ta zama jamhuriyar musulunci makaradiya ake zaɓe ake a ƙasar to shi yasa magana ta ƙarshe ina faɗa muku kun ga matsalar siyasar duniya wanda bai santa bai daina shigarta so da yawa sai ka ga mutum yana ta ƙoƙarin ruru ta ƙasar iran shi ya soke ƙasar wa ƙasar saudiya kuma na rantse da Allah da ya busa min numfashi duk yadda shugabannin Saudiya za su lalace wallahi alherin su a gurin Allah yafi fi na wa'ancan mutane yanzu wannan Qur'anin da yake gaban mu ake karatu da shi bugun ina ne ba dan Madina ake ce mai ba to gobe ka zo mana da Qur'ani bugun Iraq kuma surorin Qur'anin da ake karanta ita bakara yanzu madaniya ce ko Fatiha ba makiya bace to ka zo da naka Qur'anin mai iraniya tun surorin in ka isa saboda haka ba ma yadda za a yi wai guraren guda biyu ka haɗa shi duk wanda ya taɓa zuwa ko umara ne ya je ya dawo wala ya san mutanen saudiya sun fi ƙarfin raini sai dai a yi musu addu'a da fatan alheri mutanen saudiya in ba su da wani aiki na alheri a duniya sai kula da haramai ne harami guda biyu wallahi ya isa ya tsirar da su a gaban Allah duk duniya barin maka yanzu a nan najeriya ba guri mafi daraja ba wanda za a bashi kula ta ƙarshe shine gidan shugaban ƙasa to yadda ake kula da haramai ne sharife ne ko gidan shugaban ƙasa bai samu wannan kula a Najeriya amma kuma wani sai ya zauna ya tsaga jadage bai san ma me yake wannan shine dan haka lokaci yana tafiya gobe insha Allah za mu dora kan fi qulubihim maradun sai mu faɗi wayancin sababin guda takwas a gurguje sannan sai mu ɗora daga inda muka tsaya Allah ya tsara wa sahabban annaba daraja duk wanda ya taso musu Allah ka taso mai Allah duk wanda yake da wata dama ta kuɗi ko ta mulki a hannun shi yake taimaka ma wannan aqidar da ta tashi tana so sai ta zubar da mutuncin sahabbai Allah in dai sahabbai mutanen kirki ne a gurinka kuma ka tabbatar addinin ka saka kare Allah in mulki yake da shi Allah ka kare mulkin shi in kuɗi yake da shi Allah ka kare kuɗin shi wannan ita ce addu'a da zamu ci gaba da kuma zaka ga abin da zai faru Allah sai ya biyo maka ta inda baka yi tsammani ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh